Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Yakubu Bala Yakubu barkama da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai suna Yakubu Data. A yau insha Allah sabon bidiyo mu zai muku yanda za ku yi lokin din WhatsApp ɗinku kamar yadda kuke kulla waya ku mishi kusa mata fin to haka ta ma WhatsApp ɗinku za ku wato shiga ku mata fin yadda in ma mutum yayi yi nasarar buɗe wayar ku WhatsApp ku ma in ya je zai duba bayanan ku ba zai iya shiga ba sakamakon akwai pin a WhatsApp ɗin. to shin yaya za ku yi haka ko kuma in ce yaya ake yin haka to ku biyo mu a cikin bidiyon nan daga farko har ƙarshe domin ku ga yadda za ku wato ainihin seta wannan pin ɗin na whatsapp ɗinku to idan baka mana subscribe muna masu roƙonka da ka danna subscribe danna ga wasani alamar ƙararrawa ta fito ita ma ka taɓa ta domin duk lokacin muka saka sabon bidiyo makamancin waɗannan ka dinga samu sannan za ka yi haka ne domin ka ƙara mana ƙarfin gwiwa sannan idan wannan bidiyo ya burge ka ka taɓa masa alamar like to da farko dai za mu shiga cikin whatsapp din ne gadan gadan da zarar mun shiga cikin whatsapp shi mun shiga cikin whatsapp ɗin yana satin zai shiga cikin whatsapp to da zarar mun shiga cikin whatsapp kamar yadda kuke gani ga cikin whatsapp ina ga yadda cikin whatsapp ina wato ainihin ya kasance nan to daga can sun bangaren dama ga wasu dot dot guda uku za ka taɓa waɗannan dot dot guda uku horizontally bayan ka taɓa su za su nuna maka new group new broadcast whatsapp web da kuma start messages da settings za ka taɓa settings abu na ƙasa bayan ka taɓa settings zai nuna maka nan gurin abu na farko a nan dama shine bayan suna abu na farko a nan shine account za ka taɓa wannan account ne da zarar ka taɓa account akwai two step verification to bayan ka taɓa account abu na uku shi kuma anan shine two step verification zaka taba shi da zarar ka taba shi zai kawo ka nan gurin to daga can kasa ga enable zaka taba wannan enable din ne bayan ka taba wannan enable din za su nuna maka ka sa wato ainihin pin din da kake so ya zama shi zaka dinga rufe whatsapp ɗinka da shi misali pin da kake so ya zama shi zan dinga rufe whatsapp da shi shine 1 2 3 4 5 6 misali za su kara cewa ka kara confirming din pin misali 1 2 shi dai wannan pin in zan sa dama guda shida ne na ƙara confirming za su ce ka rubuta email email address inda wato ainihin kake so wato wato misali ka duk in kai ma forgotten in password din wato ainihin ya wato ainihin fito maka misali bar mu rubuta email tak 1 at email at gmail.com misali wannan shine gmail din at gmail.com gmail.com misali wannan shine gmail ɗin sai ka taɓa wato nes abu da yake ƙasa kenan za su kara cewa ka kara confirming in email ɗin misali wannan shine tag1 at gmail.com sai ka taɓa alamar save wato save kenan alamar da take ƙasa ta ce alamar save da zarar ka taɓa wannan alamar ta save alamar da take tsakiya shi kenan gashi nan two step verification is enabled wato yanzu ka riga ka kunna shi sai ka taba don abu da yake kasa bangaren abu da yake kasa tsakiya kenan bayan ka taba don kenan. a cikin wasu ɗin nawa ma gashi sun ce sai na sa wannan pin ɗin nawa sali ina sa wannan pin ɗin nawa shikenan 1 2 kun ga ina shiga cikin wasu ɗin sai na sa pin 1 2 3 456 sannan sai whatsapp ɗina ya buɗe wannan shine wato ainihin yanda za ka wato ainihin ɗaura pin wato ainihin ya zama da shine key ɗin password shine wato ainihin mabuɗin whatsapp ɗinka ka sa pin wato ainihin kamar yadda kake sa pin a waya to shi ma whatsapp ɗinka ka sa shi pin wannan shine yanda za ka yi wato ainihin ka saita pin a wato ainihin whatsapp ɗinka sannan duk lokacin da ka tashi za ka yi amfani da whatsapp ɗinka sai fa ka sa wannan pin ɗin wannan shine yadda za ka wato ainihin ɗaura pin wato a whatsapp ɗinka mun gode da kallon wannan bidiyo kada ku manta ku yi subscribing a channel ɗin nan sannan ku taɓa alamar ƙararrawa kada mu bidiyo bidiyoyi irin waɗannan su wuce ku da mun shawarwari ko kuma tambayoyi za ku iya tuntuɓa mu a comment section mun gode